To jam'iyyar APC da ta yi wa Abba Kabir Yusuf da zafin raddi tare da cewa ga jama'ar Kano duk wanda Abba Kabir Yusuf ya ruguza wa shagon sa to ya kai kara kotu domin a bi masa haƙƙinsa. masu sauran mu yanzu za mu saka muku wannan cikakken hira da aka yi da shi domin ku ji daga bakin su amma kafin nan da Allah muna nema alfarmaku da ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar kararrawar sanarwa idan wannan shi ne shigowar ku tasha ta mai albarka na farko yanzu dai ga wannan hira sai ku saurara ku ji me yake cewa da kansa. Ahmad Haruwa kakakin jam'iyyar APC a nan jihar Kano. Uh, honorable kun fitar da sanarwa dangane da rusau da ake a Kano mecece matsayar taku ne? a matsayinmu shine mun yi nadama kwarai da gaske da al'amuran da ita wannan gwamnati ta jam'iyyar nnpp bayan al'ummar jihar kano suna ganin kamar sun ba su ƙuri'a domin su zo a samu cigaba a jihar kano kuma suka kare yau da sa hannu a ka suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yanayi da suka tsinci kansu a ciki. domin abun bakin ciki ne kwarai da gaske a ce jam'iyya da aka zaɓe ta musamman gwamnati a yau a ce shekaran jiya take cika kwana bakwai a ce an wayi gari al'ummar jihar kano suna koke-koke saboda ruzau da rusau da ake musu wadda kuma an yi wannan al'amura ne duka ba akan bisa ka'ida ba domin duk inda aka je aka ruguje babu inda aka kafa wani kwamiti ko gwamnati ta bincike ta gane cewa wannan guri gila an ba da shi ne ba kan ka'ida na gwamnati ba a kawai an yi amfani da ramakon gayya ne a musamman shi mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi margan duje da gwamna mai girma kwankwaso kamar dama akwai wani abu na sabani wanda ake gani tun daga baya so wannan dalili yasa zuwan abba shi kuma ya shiga faɗan da babu ruwansa a ciki kuma ya kai ga lalata dukiyoyi da rusa gurare na al'umma musamman wajen kasuwanci na al'umma jihar kano duk da wannan ccc da ake fama da shi a wannan kasa tamu a ta harkoki wato da abin da ya shafi harkar economy kenan ko kuma harkar tattalin arzikin kasa amma ba da wannan abu Malam Ahmad Aruwa tun kafin yanzu wani zai ce ita jam'iyyar nan ta NNPP ta yi gargadi ta ce dama abin da kuke a tsohuwar gwamnatin ku abu ne da ya saba doka ta yi di akan wannan. Ina laifin su don sun aiwatar da wannan da zuwa ba su bata lokaci ba. Ya gani na gwamnan nan ba Allah Musar bane da shi. Ya kamata idan aka ce an zabe ka a matsayin gwamna ka'idar gwamnati shine ka kafa kwamiti ko kuma ka sa wani kwamiti na bincike wanda zai tabbatar maka da abin da kake zargi kafin ka shigo domin da yawa abin da suke faɗa zargi ne kawai idan ka ce an ba wa ahmad a ruwa wani fili wanda kake ji kai a zuciyarka an bashi sai ka zo garin bincike kuma ka bincika ka gaba ahmad a ruwa aka ba ba kila ibrahim abdullahi aka bawa to kaga a nan gurin baka da wata kalma da za ka faɗa so gwamna abin da ya dace ya yi ko da ya dodo da wannan hasashe to yanzu ya zama property ne na gwamnati shi kansa kamata ya yi bincike ya kafa kwamiti ko da na sati biyu ne da zai tabbatar masa da abin da yake zargi gaskiya ne amma kawai kai tsaye ko da ka yi karfen da abin da zai zama wannan abin ba daidai ba ne ga al'umma domin yanzu ya zo ya taɓa gura zargin da yake da shi ba daidai ba ne ba domin waɗanda ake tunanin an ba waɗannan gurare sun daɗe da sai da wannan gurare ga waɗansu al'ummai daban-daban kuma waɗansu na haya a ciki sun zuba dukiyarsu an zo an haɗa da gurin da kayan da ake sayarwa a ruguza so kaga a wajen al'ummar jihar kano da mu jam'iyyar apc ba wannan abin aka aiko abu ya zo a kano ba ci gaba ake so kasuwanci tsaro tattalin arziki jihar Kano ta zama tana cikin masu jan gaba amma yanzu an kori dukkanin 'yan kasuwa kowa tsoro yake ji Kano ya baje hajjarsa yanzu akan harkar kasuwanci saboda gwamnan da ya zo ya fara buɗe wuta da wani abu da saba da shi a jihar Kano. Mutane sama da miliyan ɗaya da suka zaɓi jami'ar NNPP a matsayin gwamnan jihar Kano ko kuma ta jagoranci gwamnatin jihar Kano da yawan su suna farin ciki da wannan rusau da ake saboda dama suna ganin abin da gwamnatin ku take tana karya inda ba gaba shi yasa suka fitar da ku suka zaɓi gwamnati anya ba ku bane ba kawai yan APC tsiraru kuke jin haushin wannan abu da Allah ya sa wannan gidan rediyo a jihar Kano yake da zan tabbatar maka da muryoyin al'umma waɗanda sun yi ikirarin sun zaɓi gwamnatin abba amma yanzu suna allah wadare da tur da wannan zaɓe da suka yi saboda wannan al'amari ya ji ya shafi dukiyarsu wannan abin da ake faɗa ba haka yake ba wato abin da ita gwamnati take da shi ko da ta zo da gilli a zuciyarta cewa an yi wani abu ba daidai ba doka da oda na ƙasa ya ba da dama ko dai ka yi kwamiti ko ka aika wa mutum wanda yake wannan yanki ka tura masa da wata takarda ta san maci cewa kana bukatar a zo a yi bayani kotu sun ce suna neman a biya su diya na sama da naira biliyan goma kuma a yau ina so in tabbatar maka gwamnatin tarayya ta hana gwamnatin abba na jihar kano ci gaba da wannan rusau wanda a yau din nan ka bincika da kyau zaka ci an daina rusau din daga yau saboda mai girma wato shugaban kasa bola ahmad tinubu ya ga babu wani alfanu a cikin wannan al'amari kuma an hana gwamnatin saboda ba su da gaskiya na kenan ina nuna maka a fili gilli ne aikin gwamnati ba ne ba wani abu suke nema ba kamata ya ruwan sha da magani da asibitoci da karo da suka yi alkawari cewa in sun zo da auren da zaurawa wannan aiki shi ne a gaban su ba wannan aiki na kuce kuna ana rusa wuraren da ba su da wani mahimmanci a cikin al'amarin al'umma ba. To yanzu tunda an yi haka ma an rusa ma wasu bacin Allah wadai da ku jam'iyyar APC kuka yi menene mataki na gaba kenan? mataki na gaba a sanarwar da muka ba 'yan jaridu mun gaya wa dukkanin wanda wannan abin ya shafa ya tafi kotu kada wani mutum ya ce zai tada hankali ko dan abc ne shi ko bai shafe shi ba muna ba su haƙuri ko mun tabbatar musu je kotu kowa ya nemi sa mai girma gwamnan jihar kaduna yan rufa'i ya taɓa yin irin wannan amma na abin da aka yi maka amma wannan gwamnati ba ta yi haka ba da aka muka ce kada su ɗauki doka hannayensu kowa ya tafi kotu ya nemi diya na abin da aka lalata masa da dukiyarsa da aka lalata a cikin wannan rumfa kuma insha Allah dukkanin waɗannan mutane za su ji wannan kuka za su tafi kotu domin su nemi diya kuma mun yi sauri mun yi kuka ga gwamnatin tarayya cewa idan ba a yi sauri an ɗauki mataki ba to al'amari zai zama out of hand abin da ake cewa zai zama an rasa yadda za a yi da shi a jihar Kano mun gode wa Allah mun gode wa shi mai girma shugaban kasa